ranka dade ranka dade barka da su barka da barka da su lafiya lau lafiya kwanan iyalan sanyi wakace shi sanyi <laughs> wakace shi ga sama ko a a ya lawe mu ma yadda ba mai na ai muna nan tun da tun da babu shakka zuwa an jima kadan mutane za su fara halara wakace kwarai da gaske alhamdulillah alhamdulillah Amani ku yi lokaci na cika da wula ruwa. Allah Allah Allah ji kan sarkin fawa jakiri. Allah ji kan sarkin fawa jakiri. Allah ji kan sarkin fawa shekara kafe. Allah rahamshe su. Mu kuma da muka rage wa rahama ba da ku. allah akbar. Iko Allah ya sa manyan manyan su fara haduwa. Iko Allah ya sa manyan manyan su fara haduwa. Ainiya ainiya a bangarta. Barka da gajiya. Barka da isowa a wannan da. Allah ya kawo. Allah ya kawo. Allah ya kawo. koma kalacin sata kuma ma kasan kana da goma da kai sai kasuwa ta da kai sai masallaci kana da goma a gaishe ku manya ma yaya aka yi ne yaya aka yaya aka yi ne yaya aka ina kandala take karo ta goma kalace kuna godiya karo da goma wayo wayo wayo abin shaka alaƙa manyan manyan kala shi ne aminin baban shi ne aminin baban tuba

mijin kura mijin kura ya ya ya ina saman ja ina bariki ina bariki ina so da mu da ina aka ba Aziki! Aziki! gidan aziki? gidan arziki to ya ko fito ya ko fito ya Allah ya ko Allah ya ko kun mulake kun mulake sarkin noma sarkin noma kun mulake kun mulake sarkin rawa sarkin rawa kun mulake kun mulake ya ya aka ya ya ya na ya ya kun mulake ya Allah ya ya Allah ya ka kaufa wai wai wai wai imamu shugaban imamu shugaban sauƙin addini imamu shugaban sauƙin imamu shugaban sauƙin addini Allah ya kawo Allah ya kawo dubu jiran mutum to ga shi Allah ya barka da barka da zuwa a gaishe ka barka da barka da barka da Allah ya

sha'ani ya yi duwan da ake jira da ya kawo sai magana sa suna a sha'ani ya yi kyau alhamdulillah duwan da ake jira Allah ya kawo ga kuma neman nan ya riga zamna eh, a dai ga muku jama'a kar ku saki eh, kar kuma shagala magana sa suna gora da yadda ya tsaya a gora ya kai hmm. abin gora dan gora wani da yadda ya dan goro ne da duk ne za a sa za ka tada shi a nan kawo hannun riga ka gani karo karo karo ka kuma mun ne na masu a na ga ma sai da hura kan yi mango ba an da ake jiran Allah ka saurin magana ta zo mutum ishin agogon da ake jiran Allah ya kawo shi ya dunga ba a jihun ka nan ya fada Allah ya kawo shi ka ga Allah ba da ayu maka bishi masu gari zama su kai kuru yawa kaga gaske ne karshen dukiya a yi ala alhaji sahibu da kuma lafiya ka haji muna lafiya lafiya yana da wani kai sannu alhaji tun da ka dawo ba samu gane ka lafiya na ba ala ala muhammadu ala muhammadu ala mai jirgin bisa kunka to na ga wuri na guda nisa lafiya na ba alhamdulillah Allah salamu alaikum ai sunna na ba da hannu ai alawa amma na jawo lahiya da fa sannu an san da lahiya da kowa yanzu yanzu na nan to yaron kan shi an abin an shawara sunan nashi da komi a ka san kodin toban a raka yara ta ka san ba <laughs> ka je ka shi kai Assalamu alaikum. Sannu ruwa. Sannu tun kula yake ko muna ka ya ya to a dada ina alhaji Allah shi rahmatu to Allah to sai ma to ni jama'a ai ina uwayen diyan ina uwayen da ina sunan yaro naku sunan sa dan matumburi dan matumburi oh sunan larabci ai ba eh, larabci da dai aji larabci ba ai da na malamai aladan na malaman gari wanga shi nona ko are a sa dan wani ga bakin goro ne kai kware wasu wani wani to an ba ai san kuma ba shi yana kaucewa ba shi ba shi Eh, ya dai to ina a walaji an ba naku na wajen dillalai ni dai na karbi nawa sauran dillalai sai turo haka ne mai haka mun mun ya ran ba arata goro na dan masu hanya na to a shi ke karba mun ji ga alhaji miji haji yana ai sai turo su kawai yaro ai dan masu hanya to a rarraba mai sauran jama'a duka karo min guda don kana ina da mutane can da yawa za mu tare za a ba su alewa birni da jama'a sai a To jama'a a kawo fata da salatul fati. Jama'a kuna ji wa fata da salatul fati jama'a gaba da wanda bai yi abu jama'a ya rika duba kan jama'a. Eh, abu da hannu jama'a a roƙi na sa da fatiya da salatul fati ne gaba da. amin malam amin liman Allah shi ba uba lafiya. Amin. Amin. Amin. Amin. Allah ya sa masa nina. Jama'a kawo kulhuwan lahu uku uku. Jama'a kulhuwan lahu kawo uku uku jama'a. Alam na shari'a. Alam na shari'a. Jama'a. Jama'a ya kamata idan ya rika sa hannu aljihu. Fat. A ina godiya da Hajji Abdu kuma. Sunan yaro dan ma buri. Hannun san kira Allah shi zai. Sunan yaro dan matun buri Allah ya raya muna dan matun buri. Allah shi raya dan matun buri.

Eh. Malam tanko Allah shi ma zakai yana da hari shi ma ce naira dubu. Sagira. Allah shi ma zakai yana da hari. da goma. A kai ka. Allah rufa asiri. Sagira. Na ga ma na ma na da wuri kan yi mamu. A kai shaka. Muna godiya. Jama'a a gaishe ku. Jama'a a kai ku da yake zama. A gaishe da a wuce haka nan. jama'a dinga zagayawa ana ɗan gudana a não não Não não não não não